Ibraniyawa Sura ta goma sha uku Sai ku nace da ƙaunar ‘yan uwa, kada ku daina yi baki baƙi alheri, gama ta haka ne waɗansu ka sauki mala'iku ba da sani ba. Ku rika tunawa da waɗanda ke kurkuku, kamar tare kuke a daure, da kuma waɗanda ake gwada wuya, kamar ku ake yi wa. Kowa ya girmama aure, garin aure ko ya zauna mara dauɗa, don fasikai da mazinata Allah zai hukunta su. Kada halin ku ya zama na son kuɗi, ku dangana da abin da kuke da shi gama Allah kansa ya ce Harabada abada ba zan bar ka ba Harabada kuma ba zan yashe ka ba saboda haka ma iya fitowa gaba gaɗi mu ce ubangiji shine mataimakina ba zan ji tsoro ba mai mutum zai iya mini ku tuna da shugabanninku na da waɗanda suka faɗa muku maganar Allah ku dubi ƙarshensu ku kuma yi koyi da su. Yesu almasihu baya sakewa shine jiya da yau hakika har abada ma kada uwar koyarwa iri-iri ta baɗin da ku ai abu ne mai kyau alherin Allah ya zama da shi yake karfafa zuciya ba abinci iri-iri ba waɗanda ba su amfani ga masu dogara da su muna da bagadin hadaya wanda masu ibada a alfarwar nan ba su da izini su ci abincin wurin domin naman dabbobin da babban firis ke ɗiban jinin su ya kai wuri mafi tsarki domin kawar da zunubai akan kone shi ne a bayan zango haka ma Yesu ya sha wuya a waje bayan birni domin ya tsarkake jama'a da nasa jini saboda haka sai mu fita mu je a gare shi bayan zango muna shan irin wulakanci da aka yi masa domin ba mu da wani da wamman birni a nan birnin nan mai zuwa muke nema to a koyaushe sai mu ta ban Allah ta wurinsa sadaka da muke miƙawa kenan wato mu yabe shi muna ta ɗaukaka sunansa kada kuwa ku daina yin alheri da gudunmawa domin waɗannan su ne suka faranta wa Allah rai ku yi wa shugabanninku biyayya ku bi umarninsu. don su ne masu kula da rayukanku su ne kuma za su yi lissafin aikinsu don su yi haka da farin ciki ba da baƙin ciki ba don in sun yi da baƙin ciki ba zai amfane ku ba ku yi mana addu'a gama mun tabbata muna da lamiri mai kyau muna ko so mu tafi da al'amuranmu da halin kirki ne musamman nake tsananta roƙonku ku yi haka don hazanta a komo da ni a gare ku Allah mai zartar da salama wadda ya da Ubangijinmu Yesu makiyayan tumaki mai girma daga matattu. albarkacin jinin na tabbatar da madawamin alkawari ya kammala ku da kowane irin kyakkyawan abu domin ku aikata tunusa da kuma aika a cikinku abin da ke faranta masa rai ta wurin Yesu almasihu ɗaukaka ta tabbata a gare shi har abada abadin amin amin to ina roƙonku yan uwa ku yi haƙuri da na. don takaice na rubuto muku ku sani an saki ɗan uwan mu Timoti da shi ma za mu gan ku in ya zo da wuri. ku gaida dukan shugabanninku da kuma dukan tsarkaka waɗanda suke daga ƙasar italiya suna gaishe ku alherin ubangiji ya tabbata a gare ku ku duka amin